Dr. Ali Idihon tsohon ministan harkokin wajen Najeriya shin ya kake kallon wannan kisa da ake wa 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu? Gaskiya Malam Bashir lokaci ya yi wanda gwamnatin Najeriya da 'yan Najeriya su nuna ma makafar gwamnatin South Africa fishinmu da rashin jin daɗinmu a kan wannan kisan gillan da ake ma 'yan Najeriya a ƙasar South Africa. Wannan bai yi daidai ba a shirye-shiryen kundin mulkin eh, eh, eh, majalisar ɗinkin duniya na zamantakewa na 'yan baki a kasashen mutane wannan kuma bai zama daidai ba na sanin ya kamata na mutanen afirka da muke 'yan uwan juna bai yi daidai ba irin wannan sakamakon da afirka gwamnatin south africa da mutanen south africa za su saka ma mutanen najeriya domin mu mun yi musu mu yan uwansu ne mu abokanansu ne mu masoyinsu ne bai kamata bai yi cancanta ba kuma ba su yi mana kara ba ba su yi mana godiya ba ba su yi mana yan wantaka ba kamar yadda muka yi musu a baya a yadda suke ma yan uwan kisan gilla dinnan. to wace irin rawa ya dace najeriya ko kuma gwamnatin najeriya ta taka dangane da wannan al'amari ya kamata na farko gwamnatin najeriya ta janye eh, jakadanta daga south africa ta nuna musu fushinsu da gaske akan wannan abun. domin koma menene laifin da yaran nan suke yi amma yau da gobe ana ta kashe su kamar kiyashi haka din nan bai yi ba na daya na biyu yan najeriya ma ya kai ga mu mu janye mu'amalan kasuwanci da gwamnati da kamfanonin south africa su sani akan cewa da gaske muke kaga kamar mtn da dstv na ya kamata mu sa musu takunkumi domin mutane ne suke kashewa ba arziki ba ne suke kashewa kawai ya kamata mu nuna musu akan cewa da gaske mun yi fushi da wannan abin na uku kuma ya kamata gwamnatin South Africa in dai yaran da suka taso yanzu ba su san me muka yi ba a baya ya kamata su ilmantar da al'umman su akan cewa mutanen Najeriya kan wane ne su me muka yi musu a baya mu makiyansu ne ko kuma abokanansu ne ko masoyansu ne ya kamata a yi ilmantar da su in ma ba su samu ne muka yi ba a baya domin da akwai kasan da za a gwamnatin fararen fata na na afirka suka samu da za su kai masa hari najeriya na na farkon kasan da za a yi mata hari saboda matsayin da muka ɗauka akan samo ma bakakin an south africa yanci to ana iya cewa wannan ne irin mafarkin da sun Nelson Mandela suka yi lokacin da suka nema wa kasar yanci? Wannan ba shi ba ne, Samson ai na za ka haɗa ai Mandela ai shi kaɗai ne a duniya babu wurin na biyunsa. Kuma alama ya nuna wa'annan yaran ba su san me ya faru ba baya na biyu kuma wayannan shugaban nan ko su ba shugabannai ba ne ko kuma su din ma ba renon Nelson Mandela ba ne in ba haka ba ai an tashi haikan akan a samu musu yanci saboda su yan uwanmu ne ba a ana ci musu zarafi amma a kasan su ba su da yanci kowa ya sa takalmi kowa ya kawo karo karo kowa ya kawo masaniyansu don a samu musu yanci saboda an sani akan cewa wa'annan yan mu ne amma wannan kan alama ya nuna ba su dauki darasin shi Mandela ba ya kamata su koma su karanci wane ne da tijon nan me ya tsaya akai masu manufansa amma mu dai kan misali in ma za su yi ma wani a Afirka za su yi ma wani dan kasan amma ba dan Najeriya ba inda suna da tarihi inda ko suna da godiya in su mutane ne kuma lokaci ya kamata gwamnatin Najeriya ta nuna fishinta tukuru akan cewa wannan abun ba yau ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a ƙarshe na son in kira 'yan najeriya da suke south africa su tabbata fa ko ina ɗan najeriya yake zama ka zanna cikin dokokin kasan saboda dole ne kuma ba kasan da za ta gani yi mata laifi dole hukuma ta yi maka eh, hukunci a daidai da dokokin kasan Dr. Ali Idihon mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode ba Bashir.